إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan ni yabo da godiya sun tabbata ga Allah marukaci sarki mai kowa mai komai wanda ya sake ba mu wannan damar domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin bai baina auliya irrahman wa auliya shaitan na shekul islam ibn taimiyya Allah sarki ya rahamshe shi yau darasinmu zai kasance na 21 yau kuma 22 ga watan juma'a da al'ula hijiran manzo tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi na da shekara 1444 wanda ya zo 118 ga watan disamba shekara 2022 miladiyar haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam an maryam isaha idan ba mu manta ba a karatunmu da baya mun yi magana akan iddi'a'in da mushrikai suke yi al'arab larabawansu da suke gani cewa annahum ahlullah su ne ahlin allah mun ji duka bayanai yau za mu magana kan halu ahalus suffa halin da waɗanda ake ce musu ahalus suffa suka kasance suka samu kansu a ciki da kuma abinda mutane suka yi buluwi game da ahalus suffa irin maganganun da wasu da suka kauce hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da irin maganganun da suka kikkiro da wasu aqidun da suka kikkiro game da mutanen da ake ce ma ahlus suffa wa qad yaqulu ba'du haula'i su ahlus suffa mu ji bayanin su insha Allah mu yi magana akan su wane ne su amma mu karanta abin da Sheikh Islam Ibn ya kawo game da su wa qad yaqulu ba'du haula'i wasu daga cikin waɗannan mutanen wanda muka ji a baya cikin masu da'awar bata wayanda suke kiran mutane zuwa ga bata waɗanda suke da'awar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ai sun yadda an aiko shi zuwa zuwa ga mutane amma akwai wasu kuma da ba sa bukatan safa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su suna da hanyar da take isar da su zuwa ga Allah barkake sarki kun gani saboda haka su sun wadatu ba ruwansu su saboda wasu wasu special wasu wato eh, zaɓaɓɓun mutane ne su to irin masu waɗannan maganganun za ka ji wasu sashe daga cikinsu suna cewa inna ahalar suffa kanu mustaghanina anhu ai anin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ai ahalar suffa waɗannan dai talakawa tsagoransu talakawa ba su ba su da dangin uba ba na uwa ba su da ɗan uwa da za su ko abokane ma da za su ba su masauki a garin madina idan suka yi hijira suka zo madina ba su da abinci ba su da gida babu dangin uba ba na uwa babu abokanai illa mu'minai idan kuma babu wanda zai ba su masauki sai su shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shamal northern part of the mosque a cikin masallacin to suke zama to su ake ce ma ahlus suffa suka ce inna ahlus suffa kanu na anhu ai sun wadatu daga wato safar da annabi sallallahu alaihi zo da shi saboda su wasu waliyai ne na Allah Allah ya zaɓe su walam yursal ilaihim kuma ba a aiki annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su ba su da special ko annabi bai shafe su ba wa minhum kagan waɗansu da suka yi guluwi game da su kenan wa minhum daga cikin masu guluwi mai ya kulu akwai masu cewa game da Ahlus suffa abu hurera fara cikin su ka ji ba kagan daga nan ka fara gane batar su tunda abu hurera na cikin ahalus suffa su sa'ad abin abi waqas fa suna cikin da suka zauna a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka gan daga nan ka fara gane cewa akwai kuskure cikin wannan fahimtar bata ce tunda abu hurairah radiyallahu anhu ya fi kowa ruwaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da bin ad-daws to kai ka ce yanzu nan wasu sun wadatu ba ruwaito da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan daga cikin su ne aka samu wanda ya fi kowa ruwaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shi yasa maganar bata babu ginshiki babu ginshiki da za ka tsaya ka da suka ji magana za ka san cewa iska ce saboda haka akwai daga cikin waɗannan ha'ula'i waɗannan mutanen batattun manya ƙuri masu cewa inna allaha Au ila ahli suffa fil batini ma auha ilaihi lailatal mi'raj suka ce to ga wasu kuma su ba su wancan guluwin cewa ba aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa su ba ruwansu da annabi ba a'a cewa suka yi Allah marukakin sarki yayi wahayi ga ahlus suffa fil batin kenan su mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam ne a zahiri amma a batini ina reality din su suna da wahayin da Allah marukakin sarki ya musu kun dama wannan guluwin yana zuwa ne su suna ganin kagan kamar yadda krista suka koma su ga su da ibada babu ilimi ba wanda ya sa su su yi wannan ibada ko su kuma yahudawa ga su da ilimi kuma ba su aiki da shi ba su kuma mummunai ga ilimi ga aiki kun gane krista babu ilimi in ka tambaye su ma an zana allahu ga sultan oh, Da abin da suke yi ba su da hujja a kan shi allah bai saukar da hujja game da yin abin da suke yi ba amma za ga sun daji daga cikin su wasu ba sa takalma su je su aukan kagan wahala kenan amilatun ba kaga sun wahala kenan wajen yin aiki wajen gudun duniya tsaitsayin daga cikin ake samun waɗanda ba sa aure wanda suke talibis ba sa aure reverend fathers da nun kagan tsabar wai su bayan allah ne kun gani yahudawa ko ga ilimi ba za su aiki da shi wasu kuma musulmai suka fito da ba za su yi ilimi kuma sai aiki da ilimi Allah ya sa mana cikin masu aiki da ilimi to kagan sai suka ce kagan an rubu kenan zaman su cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam har sai wasu suka kago ƙaryar raki kamar yadda zamu ji hadisai da Sheikh Islam na Taymiya ya kawo nan gaba game da hadisan karya da aka kirkiro da sufaye suke da suna da abdal da autar da qutub cikin waliyansu da zautu zama to saboda kagan zamansu matsalaci annabi sallallahu alaihi ibada su ba wai kuɗi ne da su ballantana su tafi kasuwa kullum suna cikin masallaci sai dai annabi sallallahu alaihi ma ya zo kira su da yamma ya zaɓe su wanda yake da abincin mutane biyu a gidansa ya ɗauki mutum ɗaya ya tafi ya zama na mutane uku cikin ahalin sufa kullum annabi sai juya ya ɗibo su daga cikin su bai annabi sallallahu alaihi wasallam gidansa su ci abinci su ba ba su da abinci ba su da kuɗi ka ga sai ibada ko to ila wannan shi ya wayanda wayan suka yi guluwi game da su cewa waɗannan mutane kawai ibada suke yi saboda ka sai suka ce inna Allah auha ila ahli suffa Allah ya wahayi da mutanen suffa fil batini كم باطني ما أوحى إليه ليلة الميراث إليه يعود إلى إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سكة شيمس وحير وحين دا ييما النبي صلى الله عليه وسلم أديرا ميراجي آه، آه، آه، سبحان الذي سبحان الذي أترى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فذاك جاء في ردي Ga ibn taymiya yi musu dangane da wannan da'awar da suke cewa Allah yana musu wahayi irin abinda Allah ya ma wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi da shi a lailatul mi'raj kun gane na'am fil batil a batili ko wannan abin da muka fara kaman bai ba ko fara kaman bai ba akwai masu bin mawanda ne da ramu sake na mafuwa na'am sai suka ce ma hau'a ilai ma auha ila yani ilayhi lailatul miras fa sara ahlus suffa sai mutanen suffa bi manzilatihi dan Allah ku duba sai suka zama daidai da annabi sallallahu alaihi wasallam tunda sun ba masa wahayi wa وهؤلاء من فرط جهلهم waɗannan mutanen saboda kutsewa da nutsewa da suka yi a cikin jahilcinsu min farce jahaliyin la ya'lamuna ba su san cewa annal isra'a kana bi makka al-isra wal mi'raj ai annabi yana garin makka ne Allah ya ce subhanallazi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ko ba ka bane ai a makka ne to wa anna suffa as-suffa bai kasance ba lantakun illa bil madina sai a garin madina ba sai da aka yi jira ne aka gina masallaci ba an ce maka mutanen da suke zama a masallaci sallallahu alaihi wasallam kai ko ka ci an masu wahayi daren lailatul eh, daren mi'raji su ma kuma babu ma masallacin ma a lokacin <laughs> ka duba yadda ibnu taymiya yake defeating tunaninsu ban san mai sa na baya ba ko ɗaya daga cikinku za ku yi wannan ɗin kun gane shekul islam bin taimiyya ku duba intelligence ya ce wa anna suffa lamtakun takun bil madina kuma bai kasance ba a garin madina eh, illa bil madina sai a garin madina tunda matallacin da suka zauna a ciki ba ma gina ta ba lokaci ana makka yaushe aka yi al-isra sai da wajen shekara biyu kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira kenan ba ma gina masalacin ba wajen shekara uku tukunna mutanen wasabi al-awwaluna min al muhajiri su kuma babu ma maganar suffa cikinsu saboda su da suka zo an tsara sun raba gidajensu su ba ku zo karba kasuwanci ma an raba da su to kenan suffa ma bai kasance ba sai daga ƙarshen ƙarshe saboda farkon lamari ma akwai inda mutane ke samun zama kuma ba sai da aka gina masallacin ba to namshi وكانت صفة في شمال مسجده صلى الله عليه وسلم a northern part na masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a arewacin masallacin ne ka shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a arewacin masallacin ne ake da suffa inda mutanen suke zama yanzilu biha al-ghura al-ghuraba'u yanzilu biha al-ghuraba'u alladhina laysa lahum ahlun wa ashabun yanziluna indahum baƙi ne suke zama a wannan wajen ka duba wato wannan raddi ne fa ibnu taymiya ya fara yi musu idan aka ce mutanen nan suna da wani matsayi har matsayin su irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ne to kakkaru da maganan wato wayanda suke batattu game da ahlus suffa yanzu ga reality na ahlus suffa nan mutane ne allura ba'u strangers ne allazina laysa lahum ahlun wa ashabun yanziluna indahum ba su da iyali a garin madina ba su da asdiqa ba su da abokanai da suka sani a garin madina har su zauna a wajensu kai yanzu nan mai zuwa ya kwana a masallaci in yana dan wasa zai zo kwana a masallacin kun ya shigo gari mai zuwa ya kwana a masallacin ya zo gari ai wanda bai san kowa bane a garin wanda ba shi da dan uwa da zai je gidan shi ya kwanta a ciki wanda bai san wani ba ba aboki da zai je wajen sai zo masallaci da Allah ni ba ko ne da Allah ku dan bude mun masallaci in kwanta a ciki to su ne fa yanziluna indahum ba su da wanda suke sauka a wajen sauka a wajen su fa innal mu'minina lallai su mu'minai kanu na ilan annabi sallallahu alaihi wasallam ilan madina sun kasance suna hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a garin madina faman amkanahu a yanzila fi makanin na bihi idan mutum ya zo garin madina in yana da damar da zai zauna a wani waje sai zauna a wajen kenan yana da wani wanda ya sani zai zauna a waje sai zauna a wajen shi ومن تعذر ومن تعذر ذلك عليه نزل في المسجد إلى أن يتيسر له إلى أن يتيسر له مكان ينتقل wanda ko bai san kowa ba a garin madina to sai ka gan nazalatil masjidi sai sauka a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a northern part na masallacin nan kayan su da nan nan suke zama ila ayyata yassara lahu har sai al'amura sun zo mashi da sauki har ya samu makanun wani waje ya taƙainu ilaihi wanda zai koma ya tashi daga nan ya koma can dama intiqal ne ko sai kai moving from one place to another har sai ya samu wani wajen da zai moving daga nan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taƙainu ilaihi walam yakun ahli suffa nasan bi a'yanihim yulazimuna suffa saboda haka ba su kasance wasu mutane bane da za a ce mansur masa'udu ko ba haka bane ya abdul malik ko ba haka bane isma'il a ce ku ne kawai ku ne kuke da zartan wannan wajen ku aka sani kawai na kullum ba mutane bane da aka ayyana su cewa su ne ahlus suffa ba ba mutane bane da suna cewa wani wani wani su ne ashabus suffa ba bi ma'ana ba wai su ne space din ya zama nasu ba har ka zo ka ce mana suna karɓan wahayi daga wajen Allah maɗaukacin sarki kun gane har ka zo ka ce suna karɓan wahayi daga wajen Allah maɗaukacin sarki to ba wato ba mutane bane bi ayanihim ba mutane ba ne bi ayanihim yulazimuna suffa wanda za ka ce su suke nizimtan wajen nan har kai ka zo ka ce ka ba su wani abinci balkanu ya kalluna taratan wa ya kasuruna ukura wani lokaci za ga 'yan mutane ne kaɗan da suke zama a wajen wani lokaci za ga mutane da yawa ne kenan babu wani fix identity nasu kawai ta mutum ya zo ba shi da wajen zama sai zai zauna to wani lokaci ko a irin wannan halin wani lokaci za ga mutane da yawa a wajen ko wani lokaci kuma za ga mutane ba su da yawa da suke zama a wajen wa yuqimur rajul biha zamanan thumma yantaqilu minha sai ga mutum ya zauna a suffa din nan ya ɗau tsawon lokaci bayan haka sun mayan tatsilu minha sai ya tashi daga waje ya koma wani waje ila ya samu space ko zai bar garin madina ko ya samu space wallazina yanziluna biha min jinsi sa'irin musulmina? Kuje kada ku yi guluwi a cikin su wallazina yanziluna biha masu zama a suffa ɗin nan a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ahlus suffa ashabus suffa min jinsi sa'irin musulmi na daga jinsin sauran musulmai ne kamar yadda kake kamar yadda su sai na abubakar suke radiyallahu anhu kamar yadda su sa'ad bin abi waqqas suke shi ma ya zauna a wajen kamar yadda su umar radiyallahu anhu da basu zauna a wajen ba su usman da basu zauna a wajen ba duk su wani da wani dukkan cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da basu zauna a wajen ba haka ma ashabu suffa din suke jinsin su daya wayancan ba a masu wahayi abinda ibn taymiya yake so ka gane kenan to su ma nan ba a masu wahayi wayancan ba suna da wani speciality ba wanda har ya kai matsayin su ya zama ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda suke haka wayan nan su ma suke mutane ne sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam mabiya ne na annabi sallallahu alaihi wasallam laysa lahum madiyya fi 'ilmin wala din ba su da wani abu ke battacce na ilimi da aka ware su da shi a cikin addini ko kuma wani abu na addini da aka ware su da shi bal fihim man irtadda an al-islam kai ibnu taymiya ya zo maka raddi <laughs> wallahi ba za ka ba ka recovery kai da kake cewa ashabu suffa suna karban wahayi ai ashabu suffa kace gabaki ɗayan su kenan min awwalihim ila akhirihim sai ibnu taymiya ce ƙarya kake cikin su akwai wanda suka yi ridda ba <laughs> kaga karshen raddi kenan cikin ashabar suffa ma akwai wayanda suka zauna a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka yi ridda anil islam wa qatalahu annabi sallallahu kuma annabi ya kashe su to me za ga mana kuma a cikin wayanda suka zo masu zama a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam din akwai wanda suka yi ridda daga musulunci kuma annabi ya kashe su kal arbi الأرميين الذين اجتووا المدينة أي استوخموها فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء أي إبل لها لبن وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا قتلوا الرعي واتقوا الذنب فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم akwai al'adiyina da suka zo suka zauna a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ashabu suffa su ma allazina jtawaw madina al-madina ba su ji dadin zaman madina ba suka samu rashin lafiya kasa akwai wanda zai je gari wanda garin ba za ta karɓe shi ba to madina ba ta karbe su ba sai suka fara rashin lafiya zuwan su madina sai suka fara rashin lafiya dukkan su fa sai suka fara zuwa suka fara rashin lafiya sun shigo madina istawkhamuha eh, eh, eh, fa amara lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya musu umarni biliqahi ay ayyu ibn laha labanun da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka kawo kuka zamu karanta hadisin yana cikin sahih bukhari saboda mu ga reality nasu sai kuma mu karanto hadisin da shi Abu ne da yake bada labari akan su su ashabu ashabu sufa din saboda mu gane al'amarin su da suka zo suka yi complain wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su nono na rakumi ko wanda zai sha saboda magani ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su je duk su samu duk wani rakumi cikin rakuman annabi sallallahu alaihi wasallam da ake shayar da iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam da su annabi ya ce su je su je su sha nonon duk lakumin da suka gani ke da nono cika nonon ta a ciki to su sha su eh, su me su <laughs> menene su tatsa daga <laughs> daga nonon sai su sha da kuma bawalin yanzu kun gane cewa nonon rakumi da bawalin rakumi na magani tunda shi ne drug ɗin da annabi musu prescribe kuka annabi all rounder ne fa a nan ma medical doctor ne ke <laughs> sallallahu alaihi wasallam wa amara ma an yashrabu min abwaliha shine bawli kenan daga fitsarin rakumi wa albaniha shine nono laban falamma sahhu yayin da suka samu lafiya suka warke daga rashin lafiyar nan da suke ce qatalur ra'ayi a madadin su gode ma annabi sallallahu su gode ma Allah na abin da kuma su nuna gode su ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba su magani suka sha wanda ma yake kula da rakuman sai suka kashe shi to ba daga masallacin annabi suka fito ba da suka kashe shi wattaqu zawd wattaqu zawd sai suka kore rakuman gabaki da suka sace su kagan sun kisa sun yi sata kamar da abu kilaba wanda ya roito hadisin kun gane wanda ya roito hadisin daga anas dan haka abu kilaba ya ya ambato laifukan su a ƙasa sun yi sata sun yi kisa shine wasaqu zawd fa arsala an-nabi sallallahu alaihi za mu ji arwayar sun yi shela yazo yana help help seek of help gashi sun kashe kuma sun kwashi rakuman sai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa arsala annabi sallallahu alaihi wasallam fi talabihim kan ga talab shine a ji a kawo su kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai aika a bi su a ji a kamo su a kawo su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kun gane fa utiya bihim fa utiya bihim ta aka zo da su fa amara bi qat'i aydihim wa arjulihim annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo da su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ba da umarni bi qati'i aydihim wa arjulihim sai annabi ya ce a yanke hannunsu da kafafuwansu ku ɗan filkul islam yanzu nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam peace peace loving individual ku ina kuka samu wannan zafin kanku annabi sallallahu alaihi wasallam kaza baka yi abinda annabi zai sa a kashe ka bane ya ce a kashe ka bane tukunna baka yi bane tukunna ba gashi sun yi ba annabi ya ce a kamo su kai ustazu wanda baka san wannan al'amarin ba kake ganin cewa masu zafi a inda ya kamata ya zafi kana ganin su kauce ma karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ko da annabi ne yanzu da sallallahu alaihi wasallam aka zage shi mu ya annabi da muka sani kai wai wai sun annabi da suka sani ba da ke mana ba annabi sallallahu alaihi annabi da muka sani mai tausayi ne wallahi zai ce a yashe musu kun fahimci hausat to ga wasu nan ra su kashe wanda yake kula da rakumai na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan suka tace rakuman annabi bai kyale su ba sallallahu alaihi wasallam annabi ya ci a bisu dan rakuma ake shayar da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sada wasu ruwayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a bisu a zo da su ko da aka kawo soja annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce na ya ce maku ba sai ya ba da umarni ga shi yana gani ga su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni bi qati aidihim yace a yanke hannuwansu wa arjulihim a yanke kafafuwansu ka duba fa wa tamarat ayunuhum akai brandin idanuwansu annabi yace aka kawo ne yake da suna aka kawo karfi aka sa karfin a wuta sai da ta yi jajjawar tukunna aka sa a idanuwarsu aka yi brandin idanuwarsu ustazu mai saukin labari kun gane sallallahu alaihi wasallam wa a a'yunuhum wa tarakahum filharra ismu makan ismu makan Alharra. suna ne na wani waje rocky place ne a madina duwatsu ne kun san ku inda dutse yake ba bishiya ga ranar da ake tafka a madina kai ka san akwai tsananin kishirwa da zai biyo wa mutum a nan ku duba yadda annabi ya sa aka azabtar da su bayan da aka yanke musu hannu aka yanke musu kafafuwa bari ku ji a ruwayar muka zo karanto ta yana cikin sahih bukhari to ba ma yadda ya cauterizing su ba kusa mai ake ce ma cauterization da hausa wanda mutum jini na fitowa ta a ɗauko wuka sai a sa wuka mai za ta a manna wajen saboda jini zai na fitowa to da kuma lalas ko san mutum ya ji ciwo jini na fitowa sai a ɗauko karfe ko wuka a sa a wuta yayi za ta a manna sai ka ya kashe wajen jini bai fitowa kuma ba zai bari ka kamu da wani cuta ba kuma lalas magani ne to da aka yanke hannunsu annabi sai ba yi cauterizing ɗinsu ba kagan tana ce jini ya daina fitowa ko kar su kamu da wani cuta sai aka bar su ta cauterization kuma aka yi branding idanuwarsu kagan an yanke hannu an yanke fafa, suna sab ku duba irin munin abin da suka yi da abu kilaba ya lissafo laifukansu nan sun yi kisa sun yi sata sun yaki allah da manzansa kuma sun yi sun ci amana sun yaki Allah da manzonsa shi ta aka yi musu nau'in wannan azabar saboda ai wanda ya yaki wanda ya fito na fito da Allah bai Allah ce a yanke hannuwansu yi crucifying din su ku duba inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu addini <laughs> ai saboda akwai laifin da suka yi da ya ja a yi musu wancan irin azabar ne ko da aka yi wannan ta aka basu fil harra isun makar a madina ya tasquna suna ta matukar kishin ruwa suna bidan a basu ruwa su sha ka duba irin wahalar da suke ciki fala ya kuma ba su ruwa su sha ba har suka mutu har suka mutu to kai da kake cewa manzilansu matsayinsu ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba yadda suka kare kai da kace su ashabu suffa suna karban wahayi shi yasa ibnu taymiya ya dauko wannan a maka raddi cewa ƙarya ne to wannan kuma ka fahimci wannan yanzu na duk wanda ake ce maka wani wali ne anna Allah mutane na zuwa su bauta ka duba rayuwarsa san da yake duniya mutumin da ya yi wannan barnan shine zaka ce wali yana da wani matsayi a wajen Allah da wasu ba su da shine irin abinda ibnu taymiya yake koya mana anan rayuwarsa za ka duba ai saboda su waliyai suna da abin da ya mayyaza su ya differentiate ɗinsu da sauran mutane shine al'iman wa taqwa kuma taqwan nan shine yin aikin da ya kamata kun gane hausan to saboda haka wa hadithuhum fi sahihaini hadithin su yana cikin bukhari da muslim min hadithi anas na daga cikin hadithin anas wa fi annahum nazalu suffa fakana yanziluha mithlu haulahi cewa sun sauka a suffa kuma an kasance ana sauka a suffa mithlu haulahi irin waɗannan mutanen ba wa nazalaha min khiyaril muslimina mafi zababbu mafi alkhairin musulmai ma sun zauna a cikin suffa sa'ad bin abi waqas ya zauna wa huwa oke da Allah mai honda Numban ku je 453 br ya je gyara motar shi honda ku je 453 br ya je gyara motar shi na kaga su sa'ad bin abi waqas sun zauna wajen wa huwa afdal man nazala bis suffa duk wanda ya sauka a suffa northern part na masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam to sa'ad bin abi shi ne mafi falalan su gabaki daya to shi kuma ba ba masa wahayi ba bal sahabi ne da sahaba a cikin sahaba na sallallahu alaihi wasallam shi ma sai da ya jira aka wa annabi wahayi ya ga masa cewa shi dan aljanna ne ashe shi ba shi da direct access kenan ko ba ka bane ba shi da direct access ثم انتقل عنها ونزلها أبو هريرة وغيره sa'ad bin abi waqas ya zauna ya zo ya bar masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shi su abu hurairah suka suka zauna da wasu su saboda haka wannan hadisin okay bara mu kawo karshen abin da ibnu taymiya ya kawo al jama'a abu abdurrahman as-sulami wa ya shi ai mun sha faɗin magana sa ko kuma kun san magana shi kun san da zo da shi abu abdurrahman as-sulami me yace abdul mujib me ce, eh abu abdurrahman as-sulami abu malik to kila yanzu za ku yanzu za tun da mun sha fada da yake ce haddathana alladhina yuqri'una al-qur'an ka Uthman bin Affan wa Abdurrahman bin wa Abdullah bin Mas'ud ce, waɗanda suke ta karanta da mu ƙur'ani? sun gaya mana cewa idan suka karanta ayoyi goma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa wucewa ba sa karawa sai sun aiki da shi aiki ne ya wannan magana abu abdurrahman as-sulami tabi'i ne ɗalibin su ibn mas'ud da su Uthman bin affan tunda ya faɗa haddathana alladhina yuqra'una al-qur'an wanda suke ta karanta mana qur'ani to ibn taymiya yace wa qad jama'a abu abdurrahman as-sulami tarihu man nazala suffa sai ku je ku duba duk tarihin waɗanda suka zauna a suffa abu abdurrahman yana da littafi ya jama'a su ya kawo su gabaki ɗaya ya yi magana a kansu tarihin su wayanda suka zauna a suffa littafi ne da za ku nema ko wa ammal ansar amma su ansarawa mutanen madina kenan falam yakunu min ahli suffa ba su kasance cikin ahalus sufa ba me yasa me yasa barakallahu fik wa ahsanallahu ilayka dan gari ne su ɗan gari ne wayanda suka zo wasan kowa bane suke zuwa su kwana a masallaci kai yanzu nan kana da gida a nan zaka zo kwana a masallaci kana nima wajen kwance wajen kwanciya to aisha yasa yace wa ammal ansar asfu mutanen madina an sarawa waɗanda suka karɓi bakoncin annabi sallallahu alaihi wasallam falam yakunu min ahli suffa ba su kasance kattu kattu kenan kattu ba su taɓa zama ɗan ahli suffa ba saboda su yan gari ne wa kadhalika kabiral muhajirina aka ma manya manyan muhajirai ka abi bakrin radiyallahu anhu irin su sayyidina bakar ba zauna a suffa ba wa umar su umar duk sun samu ansara da suka ba su gidaje wa usman wa ali wa talha wa zubair wa abdur wa abdurrahman bin auf wa uh, wa abi ubayda wa ghayrihim saboda kafin din can ka ka ka ka wanda suka zauna kun gane wayanda suka zo madina ma ba su zauna masallaci ba kuma su ne waɗannan in kuka duba yanzu na hadithin abdurrahman bin auf na cikin littattafai da yawa hadithin abdurrahman bin auf da ya yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam littafo mutane goma yan gidan aljanna ai su ne nan ne kuke ta gani to yan aljanna ma da suke duniya ta ce su yan aljanna ne ba su kasance ma sun zauna a suffa ba kai kuma ka ce yan asabu suffa suna manzila annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ana musu wahayi da kuma wayanda suka fi kowa falala cikin sahabban ba لم يكونوا من أهل الصفة بس كثن شيء كثن أهل الصفة با تبا لك يا زكاة من زوك رشاء أبدا ابن تيمية يفعل آكان سكو تسيم جي حديث وين شم متانا أقرب جي من تبوما يرزي باب لم يس لم يسقى المرتدون المحاربون حتى ماتوا إمام البخاري kun gane a cikin kitabul hudud ya kulla babi ya ce babin da yake magana kan cewa ba a shayar da ba sha lam yusqal murtaduna muharibuna wanda suka yi radda suka yi yaki hatta matu ba shayar da su ba har da suka mutu kun gane zanda da aka kasu harra ko ba shayar da su ba suka mutu سيش حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قدم رهت من عقل, من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة فاجتوه المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وثمنوا وقتلوا الرعي واتاقوا الذوق فأتى النبي صلى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلبة في في آثارهم فما ترجل فما ترجل النهار حتى أوتي بهم حتى أوتي بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا قال أبو قلابة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله ورسوله يزن أبو القجي يتشي أنس يناتشي وانا وجه أبو قلابة يرويته لك أنس أم مالك ya ce ƙadima rahatun in aka ce ma rahatun mutane kamar zuwa goma haka ko ƙadima rahatun ƙadima su zo daga waje mai nita suka zo garin madina min uqlin kalan ɗin su kenan alan nabi sallallahu alaihi sallam su zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam kanu fi suffa sai suka sauka a matsalacin annabi sallallahu alaihi wasallam fi suffa ana kira suffa shine northern part of the masjid na annabi sallallahu alaihi wasallam fajtawul madina sai madinan ta karbe su ba suka fara rashin lafiya fa sai suka zo ji annabi suka ce ya rasulallah, ya ma'aikin Allah ya rasulullah abaghina rijlan abaghina ai bi ma'ana kabamu suna roƙa annabi sallallahu alaihi suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam abaghina rijlan suka roki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su rislan abinda ake cewa rislan shine laban a ba su nono su sha rislan kun gane abghina rislan fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ajidu lakum illa an talhaqu bi idili rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya idafan wannan yace ba ni da nonon da zan baku amma sai dai ku je wajen rakuman annabi sallallahu alaihi wasallam ko rakumin annabi sallallahu alaihi wasallam fa atauha sai suka ce fa sharibu min albaniha sai suka sha daga nonon wannan rakuman wa abwaliha da kuma fitsarin rakuman hatta sahu wa salimu har sai da suka samu lafiya suka yi jikinsu ya dawo suka yi kiba katifa an masu gida ya ake ba mu jawo san an to wanda muka sani shine an jawo su daga rana an kawo su inuwa <laughs> sun ci abinci sun warke suka koshi suka yi jiki kagan ba karamin abu suka cewa saboda ba aka kawai duk abin da ka gani hadisi akwai dalilin da ya sa aka gaya maka da shi saboda a nuna maka sun dade suna sha sun samu lafiya har sai da suka yi kiba a cikin wannan halin da suka samu kanshi ciki can suna rashin lafiya suna dab mutuwa a sallallahu alaihi wasallam musu gidan dogo wa qatalu ra'ayya sai suka kashe mai kula da rakuman annabi sallallahu alaihi wasallam wastaqu az sai suka kore rakuman suka gudu da su فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ الصريخ شيني مي تفسيكا يا تقمر يسكينا ينا حلق حلق حلق eh me shela kenan yana iwa zuwa ce maka gashi fa wani zai dauke abu kaza shine sai zo ji Annabi sallallahu alaihi wasallam as fa ba'atha at fi atharihim sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika a bita a su a ja da su a kamo su fama tarajjalan naharu ka duba wato shi ta na gama duk ka gani hadisi yana jawo hankali mai zo na sai ya ce fama tarajjalan naharu hatta utiya bihim kafin a yi tsakiyar rana kafin middi a rigato da su a nuna maka yadda suke karba amsa umarni annabi alaihi kai tsaye kafin rana a ce 12 o'clock sun dawo sun kamo su ko saboda sami ina wa tsana ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a shirye suke fa amara bi matamira sai ba da umarni da karafuna yankankun karafuna fa ahmiyat fa ahmiyat sai aka kona su suka zama jajjahun tukunna fa kahalahum fakaha lahu alkohol ko wannan shine kwalli shine kwalli yayi daga nan ba wace ke maka kwalli fakaha lahu za ka yi musu kwalli da shi a idanunsu kenan kwalli a ido ne fakaha lahu shine kwalli da ba wace ke cewa sa kwalli sai aka sa aka yi musu kwalli da wannan karfen mai zafi a idanunsu wa qata aidihu sai aka yanke hannuwansu wa arjulahum da kafafuwansu wa ma hasamahum shine ba ya cauterizing din su ba sai ba masa lalace ba jini yana ta fitowa kenan thumma ulqu fil harrati ismu makan ko sai aka jefa su a wannan hoki park din a Madina yastasquna suna tabi dan a basu ruwa fama suqu hatta matu har da suka mutu ba basu ruwa ba sai abu ilaba yake cewa taraku sun yi sata barayi ne wa qatalu suka yi kisa wa harabu Allah wa rasulahu sun yi fito na fito da Allah da manzansa kaga shi yasa aka yi musu irin waɗannan wannan narkon azaban da aka yi musu kun gane to wannan wannan shine abinda ya faru game da waɗancan mutanen kenan ko to kun ji labarin su kenan ko to sai ga hadisin karshe shine babu kaifa kana aishin nabi aishin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi kun gane a kitabur riqaq littafi a cikin sahih bukhari da yake magana abinda yake wato softening ko yake da hausa abin da yake sa zukatan mutane su zama suna da tausayi da laushi shine da qaf soft hard softna shine kitabu kitabur ar sai ce babu kaifa kana aishan nabi sallallahu alaihi wasallam babin da yake maganan yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama da sahabbansa يتي حدثني أبو نعيم بنحو من نسب هذا الحديث حدثنا عمر بن ذر حدثنا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول الله يقول الله أن يحذف واو القطر والله لي كما كان يتوى الله كنسب شداء أكي حذف حرفا فركون تو أبو هريرة يكتن شيئا يتوى الله بمعنى والله yana rantsuwa allazi la ilaha kun ga rantsuwan kenan ko ina rantsuwa ma kaga an hazafin wawun din arwaya amma za ka yi takadirin shi wawun din shi ba abin ya zo da me ismu muqassam bi shine ne Allah sai zama mai. Allahi kaga wa'u wawul qasam in yazo yana sa abu ya koma kasra kenan was sama'i wat tariqi ko ba ka bane was shamsi wal qamari kun gane wa'un ya zo wajen rantsuwa to abinda ismu muqaddam bi majrur wade saboda haka nan sai ya ce allahi bi ma'ana wallahi alladhi la ilaha illa huwa wanda babu wani abin bautawa da gaske face shi in kuntu la'atamidu bi kabidi alal al-ardi na kasance wallahi ina ina kwantawa da antana bi ma'ana ciki kaga ya ambaci wani kaso ne da yake cikin ciki ya wakilci cikin yanzu ka gane me balagar da yake cikin wannan anta shi ne ko kaɗan jika mun anta na mana ko ba ka bane wajen cin abincin da shan ruwan ko ba ka bane antan ka dan jika maka anta mana ba sai yake sorting out abubuwan ba ta sai ce na kan kasance kwanta da anta na bi ma'ana ciki na a ƙasa abu rairai na faɗa min al-ju'a wallahi saboda tsananin yunwa abu huraira fa yace saboda tsananin yunwa sai kwanta da har ciki na wallahi kwanta a ƙasa saboda kawai in je dan sanye sanyen nan na ƙasa ko wani abu ko za iya saboda tsananin yunwa yace wa in kuntu la ashuddu al-hajara ala batni min al-ju'i na kasance na daura duwatsu dutse akan ciki na saboda tsananin yunwa ولقد ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه طريقهم hanyar su suwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabban da hanya ya hada gidansu da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ka sa ko wani zai zo masallaci kai daga nan kake fitowa kenan duk wanda ya fito daga nan hanyar ku daya wani ko zai zo wannan masallacin daga nan to wanda hanyarsa a hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam da wayanda hanya ta hado su wanda suke bi hanya daya zuwa masallaci da annabi sallallahu alaihi wasallam alladhi yakhrujuna minhu famarra Bakr, wannan ya nuna maka cewa ta hanyar zuwa gidan alwahi aljanna a hanyar masallaci hanya ɗaya ce sai na bakar yake bi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace famarra abubakar sai abubakar radiyallahu anhu ya zo ya wuce fasa'altu an ayatin min kitabillah sai na tambaye shi game da wata aya cikin littafin Allah ya faɗa ayar fa amma ku duba ku san me yasa Abu Hurairah ya tambaye shi sai na baka da Allah ga yamin me ya fassara wannan aya ma ta'altuhu illa li yushbi'ani yace wallahi ba abin da yasa na tambaye shi fassara aya kawai saboda kira ni gidan shi ne zai bani abinci ne saboda yunwa mai na jin kunya ya ce ina jin yunwa amma na tambaye shi ko zai gane sai ce a mu je gida mana ma abinci mu ci abinci tare ta ku ji akwai wani abu da za mu gane a nan famarra walam yaf'al famarra walam yaf'al ya zai wuce kuma bai gayyace shi din ba sun marra bi umar wannan sai nuna cewa ya tsaya a wajen nan thumma tartib kenan ba wai wani lokacin ba ne ya zauna ɗin sayiduna abubakar radiyallahu anhu ya wuce tun da bai gayyace shi ba ya jira ko wani zai samu sa'a yana nan sai umar radiyallahu anhu ku duba hanyar su daya sai ce sun mamar rabi umar ina bi sai kun bar mun kai karshen wannan hadisi sun mamar rabi Umar fa sa'altu an ayatin min kitabillah sai Umar yazo sai na tambaye shi game da aya cikin littafin Allah ma sa'altuhu illa liyushbi'ani kawai saboda kawai ya kosar da ni aka ce maka shabi' ka koshi kenan ko tambaya ku to saboda ya kosar da ni mana ya gayyace ni gida ya ce yanzu ci abinci famarra falam yaf'al to a wasu ruwayoyin suke nuna cewa wallahi ana ganin su din ma babu abinci a gidansu ne shi yasa ba su iya gayyacin su ba su din ma babu abincin ne ma a gidansu shi yasa ba su iya cewa zo ka ci ba a kusurwayo na umar radiyallahu da yake nuna haka da ya nuna rashin samun damar kiran abubuwa na ɗin zuwa gidansa to mu je saboda irin lokaci sun mamarrabi abul qasim sayyidina abubakar ya wuce radiyallahu anhu sayyidina umar ya wuce radiyallahu anhu to tunda duk cikin su ba wanda ya gayyace ni sai ga abul qasim nan annabi sallallahu alaihi wasallam ka san shi abu hurairah babba ne fa sai ma ruwaito sai ce aboki na ya ce <laughs> kuma annabi yake nufi babba ne kuma dan kiyaye zai zage abu hurairah saboda manyantar abu hurera wato manyanta ba na shekaru muke nufi ba a matsayi sai ce maka abokina ya ce mu <laughs> sallallahu alaihi wasallam hmm? Allah ya samu dace Allah ya kara mana son su da bin tafarkin su sai ce sai ce a sun mamarrabi abul qasim gan yana cikin yunwa ya zauna dai a wannan wajen sai abul qasim ya zo ya wuce sallallahu alaihi wasallam tabassama farkon abin da abin sallallahu alaihi wasallam yana gana a na sai murmushi ko ta kana murmushi ne in ka ga abin mamaki ko kuma ka san halin da mutum yake ciki to shine nabiyin annabi yana ganin shi ya san kawai halin da yake ciki ya san abu ne yake bukata tabassama sallallahu alaihi wasallam shine ra'ani wa arafa wa arafa da ya yi dariya san da ya gani wa arafa ya gane halin da nake ciki mafi nafsi wa mafi wajihi sai ya gane abin da yake zuciya na na yunwa da kuma abin da yake fuska na ai yunwa tana nuna a fuskar mutum ba ka ce da kaɗin shi yunwa ta <laughs> da kaɗin shi yunwa ta mamaye shi kana kallon gina shi wannan yunwa yake ji a shi abinci yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya lura da haka a fuska na ya san abin da yake zuciya na sallallahu alaihi wasallam thumma qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce abahir abahirin kun gan hir hirra shine sunan tun da eh, yake kiran shi kyanwa ko ba aka bane huraira shine tasgir na hirra usman me tasgir na usman usaymin jabir me tasgir na jabir juwaybir umar me na shi umair talib me tasgir tulayyib gulam gulayyim kun gane to huraira tasgir ne na me hirra amma akan zo da shi muzakkar mukabbar shine me aba hirra ta aka shafe tawo sai zama muzakkar ya zo kun gane to amma abu huraira din ake nufi amma sai ya ce sai a nafsar lasar da ya ce da ni a ba a akwai wasu ruwayoyin da suka zo da ya da ya ba, akwai kuma wanda ya zo da abu huraira ko abu hirra kun fahimci wannan kultu sai na ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ni kaga shi bai samu damar ma ya tambaya annabi komai ba ka annabi sallallahu alaihi wasallam na wannan ya nuna mana yanda annabi sallallahu yake lura da halin da sahabbansa suke ciki shi yasa imam al ya kawo shi babu kaifa kana aisha annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ya annabi yake ta rayuwa da sahabbansa yana kula da halinsu wannan ya nuna cewa ta tafakka ma annabi yake gane yasa abin shi yana cikin matsala sai ya yi masa kun gane Allah ba mu ikon koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam qultu sai nace labbaika ya rasulallah. rawa akwai wata ruwaya da yazo da labbaika rasulullah bai ya shafe yawon unnina amma ta fuskar da ka san rasulullah ka akwai yanzu in ka kira ni in zaka kira ni sunana abdullah amma zaka kira ni ka ce abdallah ka shafe yawon saboda kira na kake yawon nida amma ka shafe sai ba za ka ce abdullah ba sai dai ka ce abdallah saboda kira kake ya unnida daɗin na ya mai da shi mansub yanzu idan mutum sunansa habibullah sai ya bugo maka waya ko ka buga mace ka ce habiballah saboda nida ne kiran shi kake ba habibullah zaka ce ba kun gane saboda istimalin shi sai a shafe ya'un an gane sai ce rasulallah labbaika rasulallah ya yi labbaika ya rasulallah wadda? na'am سي النبي صلى الله عليه وسلم يشير شيء الى حق اتبع اي كبيني <laughs> ابن نما كبيني تو ابو هريره ديني الحق الى حق ديني كونغاني غاني النبي صلى الله عليه وسلم يشير شيء الى حق كبيني النبي صلى الله عليه وسلم يشير شيء كبيني إلا الحظ أي اتبع أكا ابن حجر الأفقلاني اتبع ديني وماذا فاتبعته سأل نفس الله عليه وسلم فماذا سأل نفس الله عليه وسلم يوشي كباك بني وماذا فتبعته سينبيشي أبايا صلى الله عليه وسلم fadakhala fasta'zana annabi sallallahu alaihi wasallam sai shiga gidansa akwai ruwayoyin da suka bayyana komai dalla annabi sai shiga gidansa shi abu huraira fasta'zana azina li shi ko ya nemi izini kaga har yanzu na ake nuna ma in za ka shiga gidan mutum ka nemi izinin sa tukunna ka gani yana ma tare da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya riga shi ga cikin duk da haka bai yi zai ta zaizai ba sai da ba izinin shigo shi mai gida zai iya shiga gidansa ai duk halin da iyalansa suke cikin iyalansa ne kai ko an ka bi shi kwatsam ya bude kofa kai kana bayan shi to ai za ka samu iyalansa kila halin da bai kamata kai ka gansu ba saboda ka za ka bi mai gida ka bar shi ya shiga gida ko tare kuka fito motan ka ya shiga ko motarsa ka shiga ka bi shi ka bari ya shiga gidansa tukunna in ya shiga sai ka ce in eh, shigo Allah ya maku albarka ya ka kuke ba muka zo gida ko muka fito daga masallaci sai ga sun tsaya tukunna har sai na leko na ce to ku shigo ga sunan duk aka suke kuma mu wannan hadisin ba shi kaga su malamai ne sun fahimci aka tantance kun gane sai ya nima izini sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'azin fa'azinali sai ba ni izini in shiga gidan ai fa'adina li fa dakhala sai ya ke kiran shi a watar wayan na mustahir sai ce fa dakhaltu ko ba ka bane wa wadaha wannan ya fi wannan fa wajada labanan fi qadahi shine bawo borgo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga nunu a cikin kwariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga nunu a cikin kwariya faƙala ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayin iyalansa min aina hazan laban ba shi ya siyo ba ya gani da ya dawo gida sai ce daga ina kai ma an ka shiga gidanka ka san baka sayo kifi ba kana bude ni a kagan kifi farkon tambaya daga ina sunna ce wallahi kai bin suna sai ka samu lada sunna ce kaga amadan ɗin ka yi tambaya kawai a sake ba lada yanzu kaga akwai sunna daga ina kuma wannan kifin ni dai na san ban sayo kishi ba kada wani fahimci yana santin kishi ne <laughs> to ka yanzu na kai koyi da suna annabi sallallahu alaihi kenan ya ga abu a gidansa yana tambaya daga ina kuma sa annabi sallallahu alaihi ce daga ina ba za mu yi shari'in shi sosai ba ba za mu tafi Sa annabi sallallahu alaihi ce daga ina ƙalu sai suka ce a ahadahu laka fulanun aw fulana shakka daga wajen rawi sai suka ce ai kyauta ce aka kawo maka wani ne ya kawo ko kuma wacce ce ta kawo kenan kun ga hatta sahabiyat suna kawo kyauta gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kun gane ba ruwa na fa kai ko yanzu na wata ta kawo kyauta gidanka sai kai bayani me yasa za ta kawo kyauta <laughs> kila yanzu ta ji kai fassara wani hadisi ta ji ce kai ya kamata akai akai farfesu gidan malam matar ka ita ce me ya haɗa ka da ita har ta kawo farfesu amma kaga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam aka bari Sabai da sahabiya duk suna neman yaddan Allah ne waje ma annabi hidima to babu wannan matsala ka gane sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce mishi ai wani ne ya kawo kyauta ko kuma wacce shakka daga wajen rawi qala sai annabi ce abahir kun an yi mudafar sunan kenan sai zama mai a bahirin ko mun ji bayanin duka wannan da muka yi ba fa qultu labbaika ya rasulallah. kaga ba sa kira annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan sa kai sai ce labbaika na'am amma ce sabit ya rasulallah, ya rasulullah wa sa'alaik a wata ruwaya qala ilhaq ila ahli suffa shikenan yanzu ka je wajen ahli suffa ka je ka kira su kaga condition din su muke so mu gaya muku yanda halin su ya kasance annabi ya ce ka je wajen ahlus suffa ka je ka kira su fad'uhum li sai ka kira mun su su ma su zo shi a wannan nono a dan karamin container ba nono ba a dan wani dan kofi haka ku ji abu da wallahi sabbai masu gaskiya ne wallahi sabbai masu gaskiya ne sai da ya kai matsayin da abu hurera radiyallahu anhu ya ba da asalin halin da yake ciki bai ɓoye ba ba maka yana kuri mun a ɗanja mu ƙara sauran ok ƙana wa ahalu suffa a ziyafin islam sai ce su kuma ahalu suffa baƙin musulunci ne da ya haƙuri la ya'huna ila ahalin wala malin ba su da kuɗi ba su da iyali da suke karkatuwa zuwa gare su ba su da komai su talakawa da tsagoransu wala ala ahadin wannan me. zikur al'am ne ba da khas wala ahadin am kenan amma kaga sai ce ahalin wa malin sai an bato khas tukunna sai zo da me. sai ta amini idza atatu sadaqatun ba'atha biha ilayhi idan aka kama annabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa sai kai sadakan gabaki daya da ba ahlus suffa saboda talakawa ne me yasa annabi bai cin sadaka iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallam ba su cin sadaka so in aka kama annabi sadaka sai ya ce a ba ahlus suffa saboda su ne fuqara saboda talakawa ne sai annabi gaba daya sadaka sai ya ce a kai musu sallallahu alaihi wasallam baya handama walam ya tanawal min hashe'an annab baya karkatuwa baya wato kallon abin komai daga cikin sadakan kawai gaba ɗaya zai ci a ji a kai musu saboda talakawa ne wa idan a tato hadiyyatul arsala ilaihim amma idan gift aka kawo annabi yana karban gift amma bai karban sadaka sallallahu alaihi sallam, da ahlul bait amma idan aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam gift tunda yana karban gift sai ya ce a ba a kai sai ya raba sai ce a kai ma halin sufa kaga annabi yana kula da talakawa cikin sa kenan kaga zama kenan mutum yana lura da talakawa da suke wa asaba minha wa ashrakahum fiha annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba su kaso sai yayi sharing wannan gift din amma sadaka ne gaba ɗaya ke kai musu abu hurera sai ci gaba da annabi ya ce abu hurera zai kira su su ba su sha nonon nan sai ce fasa'ani zalika abin ya bata mun rai abu raira kaga masu gaskiya ne bai ɓoye ba ya faɗi gaskiya abinda ya ce abin ya ɓata min rai da annabi ta alaihi zan kira su me yasa fa sai na ce da kaina wa ma haɗa labar wannan nonon guda nawa ne ya rasu yana faɗa zuciyar sahaba duk balayin wannan da nake ji nonon na har guda nawa ne fi ahli suffa ya za a yi kace kuma da kira jama'a kuma a masallaci su zo su sha nono wannan nonon da ko ni aka ba ai ya ishe ni ballantana ba zai ishe ni kadai ma ya wannan ballantana ta za kira jama'a ai kuntu a haƙwa ana an usiba min hadal laban ai ni na fi cancanta a ce ni kadai zan sha wannan nono abu rera fa kagan mutane ne ba sa korewa sharbatan ataqawwa biha fa idza jaa amarani fakuntu ana uqtihim wama ata an yablughani min hadha al-laban ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا amma shi ya ce ya zama dole bai isa ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka sai na je na kira su annabi ya ce ku zo ku shaka sai yawan wannan kiran ai saboda can da ka so dai su zo ba to annabi yana kiran ku sallallahu alaihi wasallam ku zo ku sha no no fatta zanu ku duba tarbiyyar ba su shiga gidan annabi kai tsaye ba sai suka nema izini kada kowace gidan wani sai ya nema izini sai suka nema izini fa azina lahum sai aka ba su izini su shigo gidan wa akhadhu majalisahum kowanne sai suka zauna a gidan annabi sallallahu kowa ya zauna a wajen a wajen zama min albayti min albayt albayt ay min albayt annabi sallallahu alaihi wasallam gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ya aba hirbin ya sake kiran abu huraira qultu labbaika ya rasulullah qala khudh karba wannan nonon iyakansa kenan a kofi karba ba kai zaka fara sha ba fa a'tihim ka basu su sha qala fa akhadtu alqadaha sai na karba container din nonon fa ja'altu a'tihi ar-rajul sai na na ba wani mutum daga cikin su fa yashrabu hatta yarwa hatta yarwa sai da ya koshi da sha da ya gama sun mai ruddu alayyal qadahu sai mai da abin da abin sha wallahi ku duba wani abu da zan fito muku da shi anan kagen a madadin ya mika ma wani dan sai ya dawo da abin sha anun abu hurera saboda umarnin farkon shi na annabi ya ba abu hurera radiyallahu anhu ka ba shi ya sha shi ba ce ya ba wani ba saboda ka sai maida ba da abu hurera ya jira mai annabi sallallahu alaihi zai fada ku duba kun gane wannan da haka ya ga sai mai sai summa ya ruddu alayya alqadam sai da mun da abun sha hatta tahaitu ila annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma sai da annabi ya bashi umarni haka abu hurairah shine aka ba umarni ya mika kai ba ba ka umarni ka mika ma next person ba abu hurairah ne aka ba umarni sai ka sha ka dawo mai da shi shi ya bada saboda akwai hikima ai be ai nonon bai kai a ce ya ishe su ba to akwai hikima annabi ya sa shi ta hanyar abu hurera kamar yadda aka zo gidan jabir dan abdallah ne akuyan da aka yanka mutane uku zai isa amma annabi ya kira dukka sojojin da suka fita yakin handar su zo gidan matan jabir ta ce mun shiga uku jabir ya ce wuya aka yi haka ne abincin da ba zai ishi abincin mutane uku amma dukkan su sai da suka shi suka koshi su ma suka shi suka koshi annabi ya ce ku ba wa makwabtan ku hagan cikin mu'jiza kenan daga ƙarshe abu rere ya ce da suka gama sha har sai abin ya kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad rawiya alqawm kulluhum dukkan su sun koshi da sha fa akhadha alqadaha sai na dauki a a a yake cewa da Hausa ma kwaryar fa wada'ahu ala yadihi sai na mai da shanu annabi sallallahu alaihi wasallam fa nazara ilayya sai annabi ya kalle ni fa tabassama sai dariya <laughs> kaga abu ne zai ce what is going on faƙala a bahirin ka duba yadda annabi ya maimaita kira suna abu huraira ya kira sunan shi a kai so biyar wallahi tallahi kaga inda yake mu'amala da sahabbai so biyar annabi yana kiran suna abu huraira a zama guda fa fa qultu labbaika ya rasulullah qala bakaito ana wa anta mu biyu kawai maka rage mu sha ba a cikin wannan kwarya ana wa anta ni da kai fa qultu sadaqta ya rasulullah kai gaskiya ne ai yanzu da ni ban sha ba qala uqud annabi yace to zauna kai abu da yanzu zuka zauna fashrab ka sha faƙa'attu ya ce sai na zauna fashribtu nasha faƙala ishraf annabi ya ce ci gaba da sha ba dai kana so ka sha ba ne ka ci gaba da sha ku duba kwarya guda karami fa da bai ishe mutum ɗaya ba amma duka sa ba a samu sufa sai da suka sha faƙala fa'arini fa'ataituhu fa'ataituhu alqadaha fa wa tamma wa shariba alfadla yace hatta qultu la wallazi ba'athaka bil haqq annabi yana ta cewa in ci gaba da sha sai na ce wallahi na ranta da wanda ya haiko ka da gaskiya ciki na cika ba inda zan iya karawa ma ajidu lahu maslakan babu space kuma qala ta annabi ce fa arini fa a'taytuhu alqada sai na mika ma annabi sallallahu alaihi wasallam qariyar fa hamida Allah nabi sai gode ma Allah wa tamma sai kira suna Allah wa shariba sai sha shi ma annabi kun gan annabi sallallahu alaihi wasallam shine na karshe da ya saboda shugabanci sai da tabbatar kowa ya goshi shi sai ya sha sallallahu alaihi wasallam waɗannan sune asabu sufa halin su kenan ba wasu wani ne da ake musu wayi har wasu ke cewa sun kai manzila annabi sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ku yi hakuri saboda yanayin lokaci sosai da muka jayar Oh my eh zan tura ba insha Allah <laughs> alaikum